yanzu ka dubi wani rainin hankali da aka yi mana wai kwanan nan mai girma mutumi na matawallan maradu mutumi ne ku yi haƙuri don mantawa lokacin da alhamdulillahi ina aikin ginin masallacin nan tirela guda ya kawo mun tarodi tirela da 16 mm da 12 abin nan da kaza da kaza tirela guda na tabbata a yau in za a yi valuation kudin wannan rodin ya fi miliyan 500 tirela guda ya kawo mun mutumi na ne har gida na yake zuwa amma ita gaskiya ɗaya ce hmm. akan kowa za mu yi makan mu adalci mu baɗe ta sai aka ce wai an zo an ƙona motocin sojoji a daji wai su turji sun kona ta ah to me yasa ba a ɗauko jirgin sama ba aka yi gurin kamar yadda aka zo tudun buri hmm. aka ce wai an ji kishin kishin akwai 'yan ta'adda a tudun buri sai aka taho da jirgin yaƙi mutane suna harkar su ta maulidi kaga shekara ɗaya ta kusa dawowa yanzu suna harkar su ta maulidi kawai aka saukan masu da bindigogi da bama bamai aka kashe dindin mutane irin abinda masu shari'a ke kira innocent people wayanda ba su ji ba ba su gani ba to dan me a wannan gurin dan me ba a tura jirgin yaki ba zuwa gurin hmm. kamar yadda aka yi a tudun buri yaya kawai za a ɗauke mu kamar yara 'yan ƙanana wanda mu ba mu da hankali ko ba mu da wayo ko ba mu san abin da muke yi ba alaran mamin ajali zalika katabna ala bani isra'il katabna katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fasadin fil ard mhm. fasadin fil ard fa kanama qatala an-nasa jami'a wanda ya raya guda dayar fa man hayya fa kanama ahya jami'a sai Allah ce min ajali zalika saboda irin waɗannan dalilan na kashe mutane da ake yi ba gaira ba dalili saboda waɗannan dalilan da ake kashe mutane ba gaira ba dalili Allah ya ce na ala bani isra'ila sai muka wajabta akan bani isra'ila annahu yanda al'amari da sha'ani yake man qatala nafsan bi gairi nafsin wanda biyu ya kashe wata rai ba tare da an kashe mai wata rai ba au fasadun fil ardi ko yazo yana barna a cikin ƙasa haka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba daya waman ahayaha wanda ya rayar da rai daya ma'ana ya barta bai kashe ta ba faka'annama qatala faka'annama ahaya nasa jami'a to kama ya rayar mutanen duniya ne baki ta ji wani irin addini na adalci in ka kashe rai ɗaya, girman zunubin a gurin Allah kayi daidai da wanda ya kashe rayukan mutane gaba ɗaya in ka raya rai ɗaya ta kame hannunka daga kashe ta to kamar ka rayar da mutanen duniya ne gaba ɗaya a ba shi ne fassara hadisin can ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajaruha wa ajaru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda duk ya sunnanta wata sunna mai kyau yana da ladan sunnar da ladan wanda duk ya aiki da sunnar har zuwa ranar tashin alkiyama haka wanda ya sunnanta mummunar sunna na kashe-kashe to yana da zunubin wannan har zuwa ranar tashin alkiyama ba shi ne wani zance ba da malaman tafsiri suka kawo abin da ake kira sababin nuzu suka ce ai duk wanda ya kashe wani ba gaira ba dalili a duniya to sai an ɗeban ma Ɗannan na annabi adam ya ma sunan shi kabila sai an ɗeban mai kamasho an aje mai wannan kamashin nashi don shi ya fara sunanta a kashe rai ba dalili a duniya hmm. me ya faru kan neman aure ne ka san da gidan annabi adam alaihi salam gida ɗaya ne yasa aka ce kullukum min adam wa adam min turab ajin nan da kake ganin mu duk ɗan gida ɗaya ne duk jikokin annabi adam ne to farko annabi adam matar shi ɗaya to tsari na Allah idan haihuwar farko da ta zo sai aka haifi taugaye da suka set na biyu da suka zo sai aka haifi taugaye. to sai aka ce tun da ba wani gidan to ai musanya a ɗauko waccan yarinyar a haɗa ta da wannan miji na set na biyu a ɗauko wannan macen a haɗa ta da namijin can na set na farko ai da haka aka yi ta hayayyafa an muka faɗi aka samu berabe aka samu bahaushe aka samu bafilata ne aka samu bamange, aka samu wane ne duk koko duk gidanmu ɗaya to da aka zo aka haifi layusa da ikilima in ban manta ba ga kuma ƙabila ga habila sai aka ce za a yi musanya to sai aka samu wata jarrabawa ita wadda habila ya kamata ya aura ga ta kyakkyawa 'yar uwa haihuwar ƙabila kenan ita kuma wadda za a haɗa ta da shi ƙabila mummuna ce za a yi wannan musulunci shi fa bai yadda ba kyakkyawar da yake so aka ce a'a tsari ne daga gurin Allah ga yadda ake musanyen nan yace shi fa bai yadda ba sai annabi adam alaihi salam ya ce to ku yi ƙura'a mana kowa ya kawo baiko ya aje ma Allah a ga abin da kowanne wanda Allah zai aiko a ɗauka shi habilan nan makiyayi ne sai kawo wani ƙosashen rago <coughs> lafiyayye tuturna mai mai sai ya kawo ya ba Allah baiko shi kuma kabila manomi ne sai ya kawo wani ɗan cakuri cikin damin dawa sai ya aji da wuta ta zo daga sama sai ta dauki ragon nan ta tabi da shi kila ma ne aka aje ya fanshi annabi Isma'il alaihi salam wani lokaci in dalili ya kama an faɗi dalili bayan wannan ya faru ya ga Allah ma ya goyi bayan habila sai ya waigo mm. ya ce ma habila la'akatulan naka ko za ka tuna goyi watulu alaihim na abu abna ya dama bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qurbanan Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kaɗan ambata masu ƙissar tarihin abin da ya faru mana tsakanin 'ya'yan annabi adam ɗin nan guda biyu ƙabila da habila da maganar aure ta rikice da wa za a yi mabaiko da yarinyar nan layusa da wa za a yi mata baiko sai aka ce kowa ya kawo kuɗin na gani ina so ila yanzu za ku gane labarin da me kuɗin na gani ina so kowa ya kawo abin sana'a shi sai shi habila ya kawo rago shi kuma manomi ya kawo damin dawa misali na sai Allah ya ɗauki na habila to gaya wa mutane wannan tarihin mana lokacin da Allah ya anshi na ɗaya daga cikinsu bai anshi na ƙabila ba hmm. yana ganin wannan sai juya wajen dan uwan shi uba ɗaya uba ɗaya sai ce la aqatulan la la aqatulan yace wallahi sai na kashe ka ala inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin yace la aqatulannaka malaman tafsiri a sharhi sai suka kawo sai Habila yace lima hmm. dan me zaka kashe ni ina dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya kamar yadda na gani a wata jiya wani yaro ya daddatsa uwar shi hmm. kila kuma kun gani a media mahaifiyar shi ya daddatsa cikin dare ya tona rami ya rufe ta ya ce lima ya ce domin kai an anshi naka baikon ni ba a anshi nawa ba lukubu lukurbanak domin kai an anshi naka baikon ni ba anshi nawa ba sai habila ya ce ayya ai kakka ga laifi na ba laifi na bane innama ya taqabbalu lahu minal mutaki? Hmm. ai Allah yana ansan baiko ne a gurin wanda yake jin tsoronsa. sai ce to amma bari in gaya maka gaskiya in ma har ka yi yunkurin ka kashe ni la in basatta la in basatta ilayya yadaka li ni ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak me yasa inni akhafu Allah rabbal alamin yace to ya kai dan uwana ni bari in gaya ma gaskiya la in basatta ilayya yadaka li idan ka shimfida hannayenka dan ka kashe ni ni ina ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya to ni ina tabbatar maka ba zan iya shimfiɗa hannaye na in kashe ka ba hmm. domin ni nan da kake gani na inni akhafu la rabbal alami hmm. ina jin tsoron Allah ubangijin halittu hmm. to ba sai na ce Allah ramma ya kawo sauran gurin ba a ƙarshe dai ya kashe shi ya faɗa cikin nadama to kaga ta wannan dalilin shi ya fara sunnanta sunnar kisa akan doren ƙasa saboda haka duk wanda ya kisan kai sai an nemo mai sai an bashi kamasho na kisan nan da yayi a duniya duk wanda ya kashe yanzu su turjin nan duk da suka kashe mutane to kabila yana da kamasho akan kowane mutum da aka kashe a duniya Allah ya sa duk wanda yake mugunta yake yake da wata mummunan nufi ga ƙasar nan Allah ka sa ya coye a jirgi kafin 2027 kasa sana nan sana shirya wai ana na ana tsara muguntar da za a yi ka san yanzu akwai mutanen da sun gama shirya muguntar da za a yi 2027 sun ce komai sun shirya duk wata bala'i da za a kunno mutane sun ce an shirya satan akwati ne murdiya waye dan a ci gaba da jefa mutane cikin bala'i sun gama tsarawa tas to ku tsara kun gama shi ma Allah ya gama nashi kuma ta Allah ta fita ku ko ba haka ba Allah muke roƙo duk wanda yake da mummunan nufi a ƙasar nan dan ya jefa ƙasar nan cikin bala'i Allah kafin 2027 Allah ka soye shi a jirgi Allah ka sa ya soye a jirgi ko ba haka ba ku bi abin da Allah ya saukar cikin Qur'ani ku tuba ku bar ta'addanci ku bar zalunci ku bar duk masha'ar da kuke yi Allah ce kafin azaba ta samamaye ku babu zato ba tsammani alhali ba ku sani ba kuna rafka ne Allah zai kama ku to kaga wannan wa'azi ne zuwa ga dukkan mutanen duniya wa'azi ne ga duk azzalumai wa'azi ne daga dukkan masu daukin nauyin nauyin ta'addanci wa'azi ne ga dukkanin wanda yake jin cewa ya shirya wa talakawa da 'yan Najeriya mugunta kuma da sannan muguntanku zai koma kanku insha Allah ta'ala ba an shirya makirci ba kuma ga makircin tana ta fitowa fili ai sai Allah dai ya gama fito da duk abin da kuka tsara sannan kuma ya kaskantar da kuma ya wulakanta daga cikin tsarin ubangiji shine in ya tashi kama mutum sai ya tona masa asiri kaf bayan asirin sa ya tona kuma sai ya mishi kamun wulakanci to muna jiyewa 'yan siyasan Najeriya wannan tsoron akwai rana tana nan zuwa wanda yake bukatan ya samu rahama to sai ce Allahumma gfirli Allahumma rahamni kana so ka samu shiriya sai ka hada da wahdini kana so ka samu arziki sai ka hada da warzuquni lafiya fa wafini to abin da yasa ya hada wannan gaba daya idan ka cire ɗaya daga cikin su za ga an samu nakasu misali in Allah ya baka lafiya ya baka arziki in babu shiriya ka samu matsala haka ne idan Allah ya baka arziki da lafiya idan babu rahama an samu matsala to shi yasa aka fara da warhamni wahdini Allah kamar rahama kuma ka shiryar da ni kaga wannan rahamar da shirye yana da alaka da lahira ne shi kuma warzuquni wa afini yana da alaka da duniya ne kaga addu'an ta hada duniya da lahira idan da za a baka arziki ba lafiya in me amfani arziki to shi yasa ka hada da wa'afini duk sadda kake neman wani abu a wajen Allah sai ka ce Allah ka bani lafiya a cikinsa ma'ana kamar yadda bahaushe ke cewa Allah ka ba mu lafiya da kuma abin da lafiyar za ta ci ko idan kuma da lafiyar ba arzikin nan ma wani rashin lafiyar ne so shi wannan wannan addu'an daga cikin sirrinsa game da rufin asirin bawa ka dinga yawaita shi a cikin sujuda Allahumma gafirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini cikin sujuda sakan nawa ne ka fada ina nufin ko a wace irin sallah sallan farilla ne ko na nafila ne ka sa goshinka ka ce subhana rabbiyal a'la so ukun nan kafin liman da ya dago ba mai sauri bane ka dan hada ka raba da wannan Allahumma rahamni eh, wahdini warzuqni wa'afini to sai kai ta ganin budi a rayuwanka kai ta ganin rufin asiri duk abin da ka sa a gaba sai kaga Allah na taimakon taimakonka akai yana da alaka da addu'a karka yadda ka sa goshi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dage da yawaita faɗin wa Allah bukatan ku a cikin sujuda domin wannan gurin shine kuka fi kusa da ubangijinku ya fi sauraron bukatan ku a cikin sujuda to kaga yana da matukan muhimmanci mu haddacewa wannan addu'an barin sake mimita Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini da Allah zai baka arzikin ya baka lafiyan kuma baka samu rahama da shiriya ba to ka samu matsala saboda wannan arzikin zai amfane ka na ɗan lokaci ne wasu lokutan kuma za ka shiga bala'in da ba kuma fasa ranar fitarsa ba kuma arzikin ma ai baya daɗi idan ba shirya ba lafiya idan babu shirya a ciki ba rahamar Allah ai arzikin baya daɗi ka dubi duk mutumin da yake bi da arzikinsa ta hanyar saba Allah baya hutawa kullun cikin fitina yake kullun cikin musifa yake kullun zaka same shi kuma cikin almubazzaranci yake kuma zuciyar bata rufa masa asirin da ake bukata ta rufa masa ba amma mutumin da Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya samu rufin asiri ta hanyar samun shari'a to in dukiyar ta zo sai ka da ita ta hanyar da ya dace ba wai samun kuɗin da arzikin ba ne albarkar da shari'a yanzu duk abin da wani zai je ya sato wallahi na rantse muku da Allah ga rantsu wannan babu kafara a cikin ta ba sa jin daɗin cin kuɗin nan wallahi duk wanda za ga ya saci kuɗi ko ta gwamnati ne ko ta al'umma ce ko ta kidnapping ne ko ta sane ne wallahi lazim baya jin daɗin cin kuɗin nan babu albarka a cikinta ko ba sa samun arziki ta dindindin da ita arzikin da ake jin daɗin ta Allah yakan sa maka walwala da jin daɗi da annashuwa a cikinta ita ce arzikin da Allah ya baka ta halal kuma ya baka lafiyar da zaka ci ta wani idan Allah ya tashi mishi ukuba sai ya bashi arzikin ya hana mishi lafiyar da zai ci ta ga ta yana kallo amma ba lafiya haka zai ta sintiri yana yawon asibiti babu lafiyar da zai iya cinta to kaga wata fitina ce wannan kuma wata jarabawa ce Allah ya bamu dama ya kuma kare mu ya azurta mu da waɗannan abubuwa hudu da muka karanta